بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت يا yau na son ba ku hutu a kai a gaskiya na gajiya na dawo da kaduna to amma yau zan بعد fukan shi mu dan sai yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir suratul furqan ce sura furqan ne wanda an sa shi ne dan wannan suran domin abin da yake rabawa wa inda al'ayin yake cewa sumiyan qur'an bihi faslihi bainal haqq wal batil yace abin da yasa ka sa qur'an haka saboda yake rarraba gaskiya da kiriya wakila li annahu lam yuzal jumlatan wahida cewa dan la kurma an cewa abu ne wanda ba soke shi lokaci daya ba jumlatan wahida an soke shi ne wuri daya to amma wannan kuma za a iya cewa kukan ya ce wakila la annahu lam yurji jumlatan wahida walakin mafruka mafsulan an soke su ne rarrabe shi yake kira furka na fata an gane wannan zancen kala ibn abbas ka san shi buhari abin da yake yi ayoyin daban-daban daban-daban ke daukawa cikin ayan ba duka yake yi ba yake cewa qala ibn abbas a cikin suratu a cikin ayan nan Allah yake cewa kadinna illa ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura shi na sai fassara maku kalmar kawai abin da yake kira shi na haba'an mansura na fata an gane yace haba'an mansuran shine ma tasfi bihi riya wanda iska yake kada shi kura da iska yake kasa shi take shi kada shi ba wanda ba shi da wani amfani shaki kira haba'an mansura kan tsafta haba'a shine shine kuran wanda ba shi da wani amfani mansura wanda an suke shi na bazawa sai ce duk aikin da mutum ya yi aiki na akwai riya a ciki da aiki na shirka a ciki don ba abin da ke rushe aiki shi waɗannan abuwa guda biyu shirka kuma riya to shi sa kake ga duk aiki da mutum ya yi ai irasta tashin kiyama wadannan abu biyu riya da shirka Allah kiyaye to mafiya shirka mafi yawan yan wasu na gan cewa arna suke yi musulmi wasu suna yin shirka shi da bai kai karfi wancan gunki ba shine riya musamman tullabul ilm wanda yake abu dan Allah ba ko masu bada kudi sai gan kayan aikin da yawa amma ka tashi kiyama babu shi sai dauka gina shi riya abin da yake da haɗari. za ka yi aiki fiye da shekara hamsin rana da ka rushe shi saboda mai abin da kake tsari kamar mutanen mu masu zuwa hajjin nan ija aiki je umra ija aiki je umra yi su shekara goma to lokaci da ina zaune ina sai mu burge mutane shi nuna wannan aikin da yake yi madan Allah ba ne ai mu kullum aikin zuwa muke yi kullum mu ne muke kaza ban taba fasawa ba ina yi ni ne kaza ni ne mai kaza shi koro da na mangar baki daya don jama'a su yabe shi to kaga tun aikin da yake yi shekara su to ita faɗa ita faɗa ita kusa mu ga munan ai mu ban taba tsara tafiya ba ai mu mun je ne kuma lokacin da yake yana yi ne domin mutane su ji ma da mai yi niyyar domin mutane su ji duk wahalar da yake yana nuna jama'a su ji tashin kiyama laifi to kaje wajen da suke yi wanda suka nuna maka ka karba wannan shine tashi an tariya ko mai kiyam laili ko mai azumi alhamis litinin ko ni mai ba da karatu ya yanda yake karatu duk abin da yake ba dan Allah ba in ka gan aiki riya bai rushe na baya ba to baka ambace shi ba baka hada ba damar yana rushe abin da kake ciki ne sai malamai suke cewa mutum da ya sallar raka biyu raka biyu karshe shayariya sun ce ɗaya raka hudu da hada yake duk ya rushe duk aiki rushe ya rushe amma an da raka biyu ne kana nafila sallar tarawih shi kai raka biyu wannan raka biyu daidai kai na ma raka biyu karshe shi ka nuna duniya kai ne mai tilawa to wanda kake ciki shi ya rushe kuma sharri riya in kai sallah azhar kai riya ciki kai maka tabbatar ya kai a ciki to a sallah ya rushe kuma kara maka bid'a in dai ibn taymiya kina ba da maka rama da to yin da nayi nayi nadama Allah na daina zan saki komai ba za ka saki ba ya tafi ko ba karba ba wannan shine tashi hankali don ba nassin da yanzu yake ka sake rama za don iskanci ka ka gama a to ka lafiya don ka rama sallah zahar ka sake dan bida kuma saboda shi riya ana so dukkan mu mu nemo tsayar da riya wanda al'umma yanzu ba san ta ba ba san sharri ta ba shi sa manyan malamai suke gudun wannan imam ahmad a lokacin da aka zo wata mace ta zo tana neman a mata addu'a ki ta fara. ki ce wai gaya muku na da wani abun da zan iya yi wani ne wani in albarka nake da shi kike damuna shi kuma yana gan cewa tunda an zo nema ne zai yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sanyin nan kafin dawo da asuba duk mutane madina masu rashin lafiya da kowai kawo ruwa gidansa shi manzo yi islamin sa albarka ta to wajen ya rubuta suna neman malamai masu albarka haka yi to imam ahmad irin waɗannan shi tofi ke sauri shi an sa bai kai irin wannan ba ma wata ba wannan shi dan tofi ake yi wanda shara ya dare su to matuƙa ka faɗan da suke yi malamai nasu su da fuska kan wannan abu to mu shanin mu a yanzu la yaro wala karmi wala wuya wala wani bi iya ba duk a hada ake wanda bai ma iya bai na sa ya iya ne inda bai karasa ba eh. a ah, to Allah gafur rahim ko shirka mai ka zuma zuciya mutum ko shirka mai ka zuma mutum Abin da ake ma kayi kayi kayi riyam don a gane har ka gama shi isa ba wanda yake da haɗari a wajen kamar wajen koyarwa ko laktocin da ake yi mafi yawa mutum zai kai shekara ishirin ina yi bai taba yi zina cewa abin da yake yi shi yana kawo Allah cikin sha'aninsa shi ko yi na birgewa ka san mafi yawa inda an haɗu an taruwa na yi na birgewa ba za ka gane ba da an kalike na so ne mutane su gane su birge su to wurin Allah kuma baka samu ladan ba kana ta yi har ka zo ka baki da ka ba abin da kai wannan shine tashi hankali kuma abin da yake yake yake tada hankali na la manyan malama wala almajid duk ne ko wani man shugora yake tashi hankali duk wanda kake gaiso kowace hanya zai gina kansa yayi to in ka gina kanka ka gina kanka cikin duniya nemo wani abu duniya amma ban da lahira kaka mai da aiki lahira shi na abin da zaka yi in kana neman gina kanka kai gina kanka dan kana so ka zama dan bol ka ga babu Allah ciki ko ko bai gane ka ko ko mawaki larabawa yanzu suna neman shura waka suke yara mata dan yayin waka ana haka ana samun kudi da abin da ake so a samu duniya sai su umu kunso ko zama fili kai wannan duk kowa ce shi sai ka amma yanzu haka kawai da dun addini kuma ka zama mai na son duniya na akwai duniya ba shi ka sa Allah ma ciki ba ka kai ba ma kai kanka ka san babu Allah ciki da ka fara yanzu duk yara sai sun san ka kuma ka iya ba kuma shiga da wajen lahira da ka ma mutane shirme Allah kiyaye nan eh, eh, riya ina da wani riya ai ba ciki ne ai kamar lokacin jin yana sallah sai ai ba in rena eh, eh rena ai daga eh, eh, zahirin da batin riyarsa ko ko baka kama iriyan ba ne ina cikin kuma ka yi shazari shine sake kama iriyan ta shi mai dama da holding ta mu ba da ka burin fali zana bai fara ba inda yana cikin zuciyarsa inda yana cikin zuciyarsa ba wanda zai tambaye shi akwai wanda in ka ku su zuciya in dai na cikin zuciya ya zama maka za zaka shiga wuta akwai abubuwan mai na cikin zuciyanka in ba ka fito da shi ba ba shiga wuta ba abubuwan da yake zuciyanka ba ka fito da shi ba amma zai yi shiga shi ne tashi hankali shi ne girman kai da hasada kage a zuci tunanin kai ba ka so ne ci gaba hasada ba ka so wani ana yabo wani shi wuta ka zuba da kasa kowa kaga wani abu ne a zuci yake da kudurta shirka da nifaka waɗannan ba shi ka su ba su cikin zuciya ake hukunci eh, ka ka ka kudurta babu Allah ka kudurta ajini ma wasa ne to wannan daban nan amma tsabo da yake zuwa zuciya imani na nan daram to wannan ba a sai dawama yayi ya tafi ka ismi ba shi baya dawama wannan baya da wani kamar fiye ne zai yi sabon gari ya yi barna ya ya yanke amma kuma daga baya fasa an fi masa amma mutum ya yanke yanzu cewa shi mushirki ne ba wansa da Allah yau ko ya faɗa ko bai faɗa ba ya yanke cewa ni ba wani da addinin ma ya yanke a kafe zuciyarsa ya yanke ba dama sai kafirai ne ko ya faɗa ko bai faɗa ba ya yanke cewa ni addinin su na gaji da shi kuma daga gaske ba wasuwasin shaitan ba don akwai wasuwasin shaitan shi ba gina hukunci a kai don shaitan kan zai ce da ke to kai Allah ba ban da Allah waye hace shi wannan manzo Allah ce wannan ziyara imani ne ma yana mutum fitin wannan wasuwasin saboda karfin imani shi sai kiso wasuwasu da shi mun ban da wannan da abin ya yanke kamar munafikai da kake gani wani mutum yana ne yana tare da ga musulunci ke su amma addini ne yana shakkansa da ya da yawan sabuwa ba shi zai jiya laraba suka taru suka ce me yasa laraba suka ci baya shi suka ce ai suna karanta ilimin kimiyya amma ba su yarda da shi ba shi sa saboda kama jini ya hana gudu kai wani malami masu biyu in boko wanda suka yi karatu kuma ya ce kare kuke ya musulunci bai taba yarda ci abin ci gaba musulunci hana shi ya kawai kula ba ba ku aiki ne kar ku hada shi da addini ya ce ai gaskiya ya abin da kimiyya da fasaha yake cin karo da qur'ani ake shi ne farkon halitta yace tunani ne da wani mawakaci yayi mu zo mu gina shi akan halitta dan adam yace ba zan mu da ba saboda zaton sa ne yau ji zan zuba da qur'ani mu cikin zato wani mawakaci mai tsara tsaye amma ce kaga da imam suyuti yace duniya fa baya juyewa ake tun kafin sa ana ba duniya yana juyewa shi ilimi zai tabbatar da juyewa ba nassin qur'an da yake duniya ba juyewa babu hadisi sahihi ikhtiyari ne yanda malami ke ikhtiyari haka wani kuma yake kuma yin ikhtiyari ya fassara qur'an da shi ba qur'an ne ya kuskure ba shi ne fahimtar sa ya kuskure idan kowa zai iya fassara qur'ani misali ibn taymiya lokacin da yake so ya hana sufaye na zuwa dakin Allah wasu sufaye tashi sama suka yi kamar sufaye su tafi kana gane wa ko ya samu kansa ina harami shi ba hawa mota ba shi ibn taymiya ce Allah ya tafi fi har amine da ku biyu kafa ko abun hawa bai ce a tashi iska ba ai lokacin sai ke wannan magana yanzu duk mun da muka tashi sama na girgi sai bai yi ba kaga akwai abu akwai mace shi ibn taymiya yake ce ga abin da Allah ya fara ina sai mushe wancan ne ba saboda waɗannan mutum zai tashi ne ko kuwa aljanu su doko shi ita su doko shi aljanu su doko shi yana kallon ubangiji sama tafi da shi a burushi shefin jami'a ce da wannan tashin saman nan qur'ani ya ce a tafi ne kafa ko abun hawa abin da yake taka kasa to yanzu kuma mu ma shi girgi daga ka kai ba ka kasa ba ka sama kya ce hajjin ka bai yi ba to abin da yake nufi wannan lokacin siffar wannan da ake tafiya da aljanu shi aka hana shi aka hana da girgayen girgi a gaban sa ba zai fada wannan fatawan ba to yana so ya rushe wancan abubuwan da ake yi shi ibn taymiya yace ya gan wanda ya yi wannan kuma ba shi labari ka ga zuwa mu yanzu ba da shi da suna shi mutu ka ga mutum zai yi yi surkulle a jami'i don ko shi tafi da shi kaba kamar yanzu gobe za a rafa shi ga mutum na na shi a jiki na tawa amina tare da kuwa na shi ran rafa a ƙasa sai suna yi ne da aljannu hada kai kuma shi sa masa cirki na kafirci shi ibn taymiya yake cewa wannan ba abin da Allah ya ce shi a aikata bane shi sa su laraba da suka rasa hanya ilmaniyin su masu kin Allah da manzon suka rasa hanya to suna so su daura laifi akan cewa kin bayan da suka yi duk addini ne hana ba kwa ganin turai sun zuba da addini su ne kirsa tura sun riga mu addini amma sun zubar da shi sun zama masu ci gaba abin da ilmani yin ko zama yin ilmani eh, eh, eh wanda ladi na lawo ba su araba jini da rayuwa mm, araba jini da rayuwa shine ilmani duk abin da addini daban ka ganda maka je ka yi sallanka amma zance economic zancen rayuwa zancen siyasa karka sa Allah ciki eh wannan shine ilmani to yanzu akwai kungiyar su kasashen laruwa suna son kansu mu ilmaniyun ne faɗa suke mu ilmani ne eh ilmani ne faɗa suke ya ba su dama misra su yi magana da kasashen laruwa da a ta sojiya jaridun su ilmani a ina da yanci ka hada ne wannan karayi kaza karayi kaza hijabi dan hikima da hijabi ma hijabi dan kwali hijabi to jiya ga shi Espaniya mace tana kotu ba take ne tana abin nan lauyan ta sa hijabi an kore ta tafta sai wata mace kafira irin su take cewa ma mamaki ita na tunar da awan ku da yancin gaji ke wannan abu ne ya rufe me hana yace ba ilhadi ba wannan abin da su me yace wata eh, amiya irin su ita ce to menene yace in ba wani kin wani abu yake zuciyan ku wata doka yana yace abin da kuka saka ko ka ku kuka saka kuna da yanci kuma ita ba ta kiranta ta saka mana me to amma in ka ji yanzu shi sa wani da ya zo jazira yana magana ya ce za ci gaba kasashen sojiya an zabi mace kai eh, kuwait an zabi mace wannan shine cigaba shi malamin ki ce wannan shine cigaba aiki ku ne kowai cigaba cigaba shine mace ta yi aiki kaɗin ba sa abin da ake yi ba kaga waɗannan mafaski faski mana ƙurewa kwaci duk wurin da ake abubuwan da ake hadawa na ji farko sama farko ba za ki suke yi ba da ilimi da ci gaba da ake yi na girgin sama da mota shan hada da mace na ke yi sa to ku ci gaba da wannan aiki man shi mace ta haka koyi musharaka ko yaran da cigaba kaga abubuwan wallahi kin Allah da manzon sa na bayare na abubuwan da ake yi da irin jirgin sama ko wani kwamfuta ko wani abu ba tunanin mutum ba ne shi lalle ne mutum ba zai fito da wannan ilimin ba shi ya da mace ina mace ma ciki ike cewa madda shi shine alam tare ila rabbika kaifa madda zil ba a ka ba ni labarin yanda ubangiji ka ya mika inuwa yadda yake ma bai na baina tulai fajr ila tulai sham shi abin da yake so yace shi wannan zillin ba na inuwa ba ne na mam shi shiga da yaran gida a wannan zilli bai na nufi na inuwa ba ne daga fitowa alfajiri zuwa fitowa ranar kagin aske ne wannan yana filastin daga kuma faduwa rana zuwa faduwa abin nan shafa wannan zilli ne kuna ciki ku ba duhu kuke ba ba ku ciki rana sai ake kira zilli shi yasa cikin aljanna akwai inuwa amma lashin saula zan bari da shi yau kana aljanna ga imani ba zafi a can ba sanyi amma akwai inuwan da ka shiga cikin kana jin daji inuwa leke ka kai eh leke ka can ka ta saka yake kirki kai ka yanzu mun saka iya sujiya ka ta sa mai aikin kirki amma leke ka kaje ka ce mai ai tafiyan ba wahala shi mai ka shuka shi ne tafiyan ba wahala ko kaɗan shi me ka shuka can shi sha na Allah lalaka aiki ba karba ba kuma ba san da kai ba wannan shine tashi hankali in ka lura cikin qur'ani qur'ani baya mu yace yake buga misali cewa a gaya ya ce akwai bani adam guda guda biyu me yake cewa ayan nan eh, eh yace su biyu su biyu sun kusanci da Allah ne da wani yanka nuski shan ya karbo da bai karbo da ba da bai san ba za ka karbo ba daga bayan karbo dan wansa shi hasa da ya kama shi zai yi ibadan da kake yi ba karba ba ba karba ba imma illa ka ko sallorin mun ka lura kai makanka an baka takarda shi ka shi ka jara wasu wasu kuma ka karba wasu kuma ka aji ko kanka da kake sallah ta ka haka kana yawon kana an baka alƙawarin ka ka ake yi ko yaro na kana yi kamar lilli ko kai na ka baka alƙawarin ka jara sallan ka yaya don ka zama sallah wani wurin ba san koyi na kake ba ko tilawan qur'ani kana karanta lafzi kake ka baya tare da shi duk irin da ga su to amma ka yanke an karbe su duka to an karbe su duka sharri kuma ba ja aure shi da sharri ma duka ban da sharri da aiki alherin da kayi kuma akwai haƙƙi bani adam da ka shiga inda yanzu mutum ha kana zaune kana jin haushi dan wanka ko ka masa kaje wanka masa kaza ike cewa ma baina tu fayu shine zil ila tu shams wannan shi ake kira zil shi ba rana ba zafi sakinan walau sha la ja'alahu sakinan kuma ja'alna shamsa alaihi dalilan na fata shi inuwa kuma kenan Allah yake so da an bari lokacin haka zai saya la ranan wala duhu wala kuma abin zai bi sakin yana na dawame to nan kuma a rayuwar duniya ba zai ba saboda shukokin da muke yi da fatan jiki da abubuwa da yake ne yana bukata rana shi dai aljanna wani abu ne daban ranar da kake gani ina da amfani ina da zawa yanzu akwai wuraren da zai sa mu ci cutu zafinsa. sa akwai wuraren kuma zafi sa alheri ne a dibani adam kuma ma abun da ake shuke shuke da komai kayan ka nan da da macije wanda ginin su ba zafi to su ba sa iya morewa shi san ka ganka nan gara da maciji irin sha ɗaya sha biyu kika gan su suna shan ana sai bi irin waɗannan ku dabbobin da jini su ba zafi ake yi su suna son lokacin zafi ranar su suke jin daɗi ike cewa ina muke nuna wai sakinan to shi ke cewa khilfatan man ko na wannan ba daidai ba ne ni ina gan ba daidai ba na nan na da'ima alaihi dalilan tulu isham ko shefi ne ne hilfatan to wani aya sabu kuma ne ka gani sabu aya ne wajen ce wa huwa allazi ja'ala laylan wa nahara menene hilfatan shine ki sai eh ka mm. wa huwa allazi ja'ala layla wa nahara menene hilfatan man fatahu min al-layl amalu adrakahu bi nahar shine abin da kike ce aikin dare ya wuce maka to zaka iya rama shi a rana aiki rana ya wuce maka zaka iya rama shi a daddare aika na alheri ka ga sha nan Allah shine yi shi sai ce man fatahu min al-layl wanda wani abu ya wuce ka me ya wuce man fatahu min al-layl amalu amalu ne fa'il mana aiki alheri ya wuce maka daddare adrakahu bina lalla Allah irin sallan da kake da dare ya wuce maka na fufin da kake yi to a waye gari kamar ka goma kake yi shi an waye gari kamar lokacin wadduha kai su abubuwa suka wuce aiki na zikiri safe da yamma ya wuce maka kafin ka kwanta ka dauki kai wannan askarin da ya wuce maka babu laifi amma kana na jinjirin jin har ka zo ka mutu wanda shi ne tashi hankali wani yanzu yana kwance la zikir wala salati wala shayin da zai sha to kaga nan kuma Allah ya hace ka na gida ba sai wai ke shi Allah ya hace ka ba kwance ko ka kwanta ka kwanta har isha ba wanda zai tashe ka in baka da uba baka da wanda zai tashe na kwance ka tashi kuma ga yunwa shi ka ta kaji mutane a kango ko ka dake wani ka kwace kudin kana nan kana jin yunwa ba wanda zai sai ma ba abin da yake kana nan ka rayu haka ka mutu haka ba wanda ya sai ka ce ce adrakahu bin nahar aw fatahu bin nahar adrakahu bi layl shi na lace huwa allazi ja'ala huwa allazi ja'ala al-layla wan nahar khilfata su bi juna don ku yake alheri wani ba da nusuwa da rana wani na da nusuwa da dare wani ba shi da nusuwa da rana to haka laifin ya waɗannan abubuwan gwanne don kar aiki alheri wuce maku kamar jiya juma akwai wanda wasu bi juma da wuri ba juma ne mala'iku ko kofi suke tsayawa duk wanda ya shiga da wuri ana rubuta sunansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa mana ba waɗannan mala'iku sunaye za a hau da suna man yake da shi bai faɗa ba ci kowane juma'a sha rubuta sunan mutane rubuta kowa wanda ya zo da wuri wanda bai zo da wuri ba ba rubuta sunansa sha tafi da shi kowane rana juma'a haka ke tafi da sunaye to wani jiya sallan juma'a ma bai samu ba kuma wanda za a iya rama shi eh, kuma ana sa isratu kafi a wannan eh, salatu da abin abin da ya shafi salatu annabi da addu'o'in da ya kamata mu ce yi da irin waɗannan jiya wuce maka kagin da dare ba zaka wata abin da zaka iya da dare shine rama askar da zaka iya yi to haka ranakun suke koran juna suke ta tafiya wannan goma farkon ya ake nan wani ɗan azumin ko ɗaya alhamis ma bai yi ba kuma ban shi da kuɗi ba da saraka ban shi da kishi ranakun ya kusa tafiya kenan kuma alkarin safe da yamma ma bai yi su ba irin zaka biyu bayan tuhu ifa in baka da kudi wannan cikin ranakun an gama sallah asuba ka dawo ma waje ne kake bai da kudi ba an ji baka da sisi an ji ai kana lafiya ko to an gama sallah asuba ka dawo ma masallacin kar sanyi kore ka ga te subhanallahi bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi har na ta bayyana kai raka biyu wannan ba ba zaka iya ba a cikin wannan ranaku kana da kwanza na karya ba ka iya azumi ka yi wannan mana kana da kwano shinkafa ka dauki ɗaya ka ba dan wanka duk irin waɗannan wannan kwanaki goma lalace kar mai zuwa ba zai ka ba wannan goma to kai abubuwan da kai ma za ka samu wannan kwanaki goma amma wucewa ke yi dace wannan kwanaki goma farko sa laraba za a raba miliyan ɗaya ɗaya wani wuri da yanzu mutum na zaune tsohon farko idon sai ya ce ta aiki tun talata na nan kuma da kun su zo don su ba ma tunanin ba tunanin a kai eh to amma yanzu ka ga dukkan dare ba zaka iya kun ba zaka iya wa ko a cikin wannan ku kai wa sama zikirin safin nan ana gama lasar kai ko kai kayi zikirin safe kayi zikirin yamma ka dan jaddada ahad a cikin wannan ranakun ma tunda wancan ka shagala da neman duniya wannan kwanaki goma me yiwa ne kana yi wannan shi zama maka jiki kuma wannan kusa wuce maka banza shi kuma ka duba laifukan da ka saba yi shi ka gani ka ji tsoro Allah cikin wannan ranakun a daina yi shi ne yi da mutane in kana so ka gani ka zama na baka yi da mutane ku zama ku uku ku yi awa ɗaya ba ku ci nama mutane ba don za zama da ku dan mutanen kirki ku zama ku biyu ku yi awa ɗaya kuna zance mu'amala na duniya ba ku zage wani ba ai wannan shi dai Allah kiyaye dai shi kun taba wani قال حسن بصري هب لنا من ازواجنا اتي في طاعه الله الله كبا ما تن مسجدين الله idan eh, mata ta wata bi Allah tana lilibi daya turanci da wasa biyu ai za ka sha mamaki ta bata fi kowa ba amma ta fi kowa wayo kuma za ta da kai a rayuwa kuma ta kwaci ma yaya babu ne za ka iya yi kaga nan ya ce ka roki Allah Allah ya baka zuriya masu bin Allah yan wa ahli suna ana kuskure da ya mafiya wani za a gan shi taki ne a masallaci gan shi yana zuwa da komai amma ba shi da karfi gida iyalinsa ci abin da aka juye shi ci abin da aka ce ya yi yunkurin na ya shiga gida shi shi a yi ci shu shi shu yan na fa ba sa sallah kan lokaci ba sa komai tilawan qur'ani ba sa yi ji abin da aka tambaye kaduna ke ci akwai makaranta ne na arna sun ci ba wanda musulmi suke kashe kudi kamar wannan makarantar dubu hamsin dubu sittin kuma babu hijabi amma musulmi ba su kafa nasu ba kuma mutum zai haukace mashanin arewa nan ne abu yana ba ni tsoro ne ma da musulmi za su iya gina nasu nasu ya kusa ko jami'a guda ishirin aka ce ko jami'o nawa ne na masu zama kansu arewa nan na ji guda uku muke da shi ko guda biyu idan ana gaya mu jiya da ya hushe kama mutum ana gaya mu ce guda uku ma wai su ma ba da dukiyar suka gina ba amma duk kasa duk kudu da masu kudi ne suka gina a ta jami'a islamiyya tsantsan musulunci kasan yarba yake wanda aka kira aka kira limam harami ya zai bude wanda larabawan sun zo a can suke soka suke yi a nan ka suna na aka fara wannan amma amma wannan jami'an na hukuma ne kuna mutane ne a'a ba ka gane shi ba ne imai na mutane nawa kuma ce kaddara ai shi bai sani ba mai sha ruwan ba na yi yanzu duk arewa da wanda ake musulunci akwai jami'a na musulunci to dina boko dina komai ina kudu kuma ka zo kana zagi yare ina karatu kuma ka ga mujallar na sunna yadda suke kare sunna zaka yi mamaki to don me boko an ci gaba addinin ana ta yi shi sa in ka yi hadu da yarbawa a jami'ar islamiyya arabiyarsa daban da dan arewa duk kafin da gaske suke yi jami'oyi an gina su da mala'iku suka gina to muna da yan boko da masu kuɗi za su gina wannan ba za a yi ba yanzu ake farfadowa ya na kirim da ake wani kaba zai cinye ne ya hushi wani talaka yana ta yi na ce talaka mai yana da laifinsa ne talaka suna ganin kudu mu abin da muke so mu dora ma laifin wani yanzu yadda muke zaune muna so ne duk abin da bala'in da ya zo mu ci shugabanni ne ba ma ciki mu to ba haka ba ne wallahi namu domin an ji fagen yaki manzo Allah ya tura Khalid bin Walid shine shugaban fagen yaki komandan yaki she aka samu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kashe arne ligan da yake jikinsa nasa ne shi halbun walid arnin da wannan bawan ya kashe ligan da yake jiki ligan ne mai farma yana da duke da shi halin da ke ta da mu zaba zan doki wannan ligan mu baka kake da don ka kashe shi na hana ka shi wannan sahabin da ya zo shi ga wani manzo Allah ce kaga manzo Allah wanne hana hakki na Khalid walid shi wannan ya ce Khalid zo me yasa ka hana shi kayan da shari'a ya tabbatar masa shi kan da yace manzo Allah ina ganin kayan ya masa yawa yace mai masa kayan sa komandan sa ne ba to anan ya nuna cewa za ka iya nemo haƙƙinka amma ku kuna zaune ana muku inda aka gin dama sha tuntunce a cikin ku duk yadda kuke zaune na duk wanda kansila ya bashi duwa hamsin ko ciyaman to mallan Allah babban za a gan shi ba sha ce wallahi wannan mutum kirki ne kai ke ba bai masa ba sai shi ba dan ya ba shi dan hamsin ya so ba ba ce mutum kirki wannan shine tashi hankali talaka ina yi kamar za ku mutu na ce kare kuke yi wannan na addini kenan addinin addini kenya nan wannan kasan da suka yi zabe sun gani ba daidai ba ne me aka yi talaka ce naki ba zai yadda ba ba mu yadda ba in shugaba ba za su gyaru ba shi al'umma sun suna jin tsoron al'umma za su jawo amma wanda kake ga yana ji tsoron Allah to yana waiwa yana ganin Allah da manzonsa amma mutum zai zai rata Qur'ani ina murmushi ma na rinsa da Allah zalimi ne ba batini da zahiri duka irin sa Qur'ani ba abin da kuma zai ji bai ma yarda Qur'ani ba yace umma shay'un aqarra li'aynil mu'min an yara habibahu fi ta'atla yace mumini na da gaske ba wanda yake samu daukin kewa ya zama mutum nagari she gan matarsa tana jin Allah to mun ba ba da damu ma dama matar za ta yarda da kai to ba ruwanka tana sallah ko ba ta sallah dama akwai wasu rubabbun malamai wai a tanka ba ta sallah ka sai inda za a yi a dauki ruwan ruwan buta kai ya fi mata jikinta ai zai shaida ranar tashin kiyama ka ga mata taki wannan hadisin daga nan ne ban sani ba وقال ابن عباس ثبورا ويلا tashin kiyamun ru'u hunaka suburan wailan kenan Allah ke halaka ne wa kara gairuhu ibuna ba ya ce sa'iran yace muzakkar ina zuwa muzakkar ne ina zuwa lafzin muzakkar ne sa'iru bai tun sa'iratu ba muzakkar ne ku gane kai wani karo wani kasa gane me ake nufi wa tas'urun wal itrabi tawakkud shadid yace sa'iru shine wutan da aka kone ki ta fasawa shaki kira sa'iru jahannam haka yake shi zaki kira man jahannam sa'iru fasawa yake kullun a cikin tafasa yake Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu yace tumla alaihi wajen da yake qalu asatiru la awwali naktataba ha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila kenan wanda suke cire manzo Allah duk abin da yake karanta an masa imla'i abin na aka masa ana gaya masa yana rubutawa ne karanta masa ake ba nasa bane tumla alaihi ya ma'ana tumla shine tukra'u alaihi ana karanta yana rigewa min amlaitu wa amlaitu shine imla'i Ni in imla'i da hausa shi ne ana gaya mutum ina rubutawa kaga kafirin bakin Allah da sa manzon Allah ibe ma taba yin karatu ba rubutu ba wallazi sa fil ummina rasulan ummi rasulan yatlu alaihim ye wanzu ka ce wai ina ina ina ana ana masa imla ina rutawa ra'sun wannan wajen da yace wa adu wa samud wa ashabur ra's shine abin da yake cewa kurunan baina zalika kasiran shi ke ce ra'asa shi ne ma'adin jam'u risas ma'adin sunan karya ne ma'anan ra'asun amtanu arsallahu ilaiha sha'ab fa azaba bi azabi wannan sunan wuri ne ra'asun kuma sunan rijiya ne bi antakiya cikin kasan antakiya ke wannan ra'asun na sunan gari ne wanda ake kira antakiya wajen habibu naja na wannan wurin ake kira ra'asun sunan rijiya ne aka sa sunan karya shi ra'asu bi nan rijiyar da aka gina bakinsa aka kulla bakinsa shine ra'asun anan yake cewa ma ya ba'u ma ya ba'u wajen da ala ce ma ya ba'u bikum rabbi laula du'a yace na ruwa an labin da kuke a karmati ya ba'u yukalu ma ma ya ba'u ma abatu bi shay'in ma'ana la yu'tadu bihi ba ba ba damu da abin ba abin da ba ma damu da shi ba ba ruwanka da shi ba ma sun ina nan ba shi ne ya abau ba ruwan labin da kuke yi me Allah ya damu da abin da kuke aikata Allah bai damu da wannan abu naku ba ma'ana ke ma ya abau bikin rabbi laula du'a'akum Allah ya damu mai muku azaba Allah bai san Allah ba ruwansa da azaba bai damu mai muku azaba ba abadan shi ke cewa garaman mana halaka in azabaha kana garama ko ba haka bane garaman shine halaka azaba kenan wa kana mujahi wa atau utuwan kabiran eh, lakad takbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira utuwa shine shi wuce gona da iri shine girman kai wuce gona da iri wa kare ibn uyayna atiyatun wannan da yake cewa wa amma adu fa uhliku bi rihi sarsarin a cewa wannan suratul haqqa ne yake kawo masu ne don ya yi kama wannan abin nan shi ne ke cewa attat ala alhazani ko ala khazani ina nufi larabawa suna cewa iska ina da ina da abin nan tunanin su ne da ba wai abinci ba ne suna ga iska ina da ina da khaza'in ina da taska daga ciki ki wucewa shi suke tunanin kamar yadda muke tunanin muna yara iska ne yana da wani wuri ne wanda aka kange shi to amma zai tashi fita shi fi karfin taskansa shi na ake kira ake kira utuwan ya wuce gona da iri shine abin da ibn huyayna ya ce ya bina attata ala hazn ya wuce me kula da su ma iskan ya fi karfin su ya wuce kuma ba komai da yayin ba Allah bai yi ba tunanin su ne kuma suka fassara babu kawali allazina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharru makanan wa adallu wanda za a tashi su ranar tashin kiyama suna tafiya kafa a fuskokinsu a cikin jahannam su ne ulayaka shabu makanan wa zallu sabilan su ne shararin mutane wanda kuma wa zallu sabilan kuma su ne fatike a kan hanya da kiyaye wata ran karkanta waɗannan ba shi ka ga man ba hace ka bai fi maka ma ɗi ba ce ka bai fi maka alheri kaddara waɗannan abubuwan da ake yi kana daga cikin masu shiga jahannam kafin kwanci hankali da muke shi sa rai muke zan shiga aljanna amma ka gane wannan azaban da ake fada ka samu kanka cikin jahannam to me amfanin ka wanda shi ne ta hankali duniya nan mai ka samu ma ko da arne da musulmi baki da ko shugabannin na fa wallahi an kama su awa daya mutum baya so mace a harshe shi da duniya mantawa ake yi da abin da dajin da kaji jiya dai ba za ka iya tuna shi a yanzu amma zafin da ka ji jiya ko zafin da ka yi shekara goma kana jin sa a jika yanzu ko zagi ko la'ana ko na taba mutuncin ka amma daɗi ya riga ya wuce iki cewa <clears throat> addasani abdullah kun gare karfin kenan shi da yake ula ya ka sharu makamin bimana su da ke sharin manzilatar wurin makana ma'ana su ne mafi shirri wurin zama kamar wuta makanan kenan Allah kiyaye mu yake cewa hadathana Abdullahi ibn Muhammad adasana Yunus ibn Muhammad al-Baghdadi adasana Shayban an katada adasana Anas ibn Malik radiyallahu anhu ana rajulan qala ya nabi Allah yukhshar kafir ala wajhi yawm al-qiyamah shi za ta shi kafir kuma yi tafiya fuskansa ya za yi tafiya fuskansa قال ليس الذي امشاه على رجلين في الدنيا قادرا على ان يمشيه على وجه يوم القيامه shi man zan tambaye ce wanda ya bashi damar tafiya da kafafuwa da kafafuwa ma baya takawa zaka yi mamaki ka ce to wannan kafa guda biya zai taka tafiya inda ba ana tafiya ba da dan adam ne kake gani ba taba tafiya da kafa ba shi a cikin wannan zai da kansa zai gina tafiya zaka yi mamaki yace da Allah da yayi wannan Allah ne yi wannan sa dan adam tafiya kafafuwa shi zai ba shi damar tafiya kan fuska ranar tashin kiyama to kaga ba tashi hankali ido shi ke hange abin da ake yi to shi wannan wutan mai zamana ido yana kasa ka san kuma ba wanda dan adam komai ake jefa shi abu biyu ne ke karewa a nan ka da ko me bala'in da zai zo nan wurin dan adam ba ya saka ba in ma wurin yana da wani kariya to cikinsa yake kare baya da maka bayar ta duka eh ta duka baya da an yadda ta duka ko biri ne inda ya gudu ya samu wani rami to kai ki shigo cikin to dori ne ta duka can ba abin da ya dame shi kai ne ba a saka ba ko biri to amma kuma jahannam bil aks nan na ke azaba inna kiyaye mu dai kara kata da bala wa izzati rabbina shi yace Allah na rinsa da Allah haka yake Allah nan shine zai iya yin wannan Allah ya ba mu rahman sai kiyam mu sharri lahira babu kauli wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah illa bil haqq wa la yaznun wannan shine tashi hankali ku duba laifukan ko ku kuna ciki ko ba ku a ciki ko muna ciki ba ma ciki mu koma gani wannan shine zunubi na karshe wallazina la yad'una ma la ilaha akhar wanda ba sa kira wani Allah shine laifi na karshen duniya duk abin da kake ka ce mushriki ne kana kira wani ba Allah ba shi kake ga muna ta fama da yan wa ana ganin kamar mun tsananta kan tauhidi shirkan fa shine a sharri kofa wanda zai halaka da dan adam zina la yad'una ma Allah ila an khar wanda ba sa kira wani Allah wala na nafsan ba sa kisan kai inda amma da shi yayi bayan shirka ba abin da yake bin shi kisan kai bayan shirka da Allah ba laifin da ike ike ike ake narko da shi tashin kiyama shine zuba da jini kishi mutum wanda amma da shi a cikin gari kamar ba komai ba yaro ya tashi kawai yana shan kwaye ina da ina da sa wai sunansa dan daba da kishi kowa ya da kowa yanka kowa ya wuce iyayensa suna nan dangi suna nan kowa tsoron su suke ji kuma kuma kasa musulmi ne ba wanda in dai irin wannan shi an ba da shi da cewa ya zan kai a kaje shi ma in ba ka musulunci ba sai kuke yi ba don me za a bar mutum ringe nuna kinsa da Allah sa karara wani yaro ke gami ya ce wani daddaba yana wuce sai yana shi hadda abokin abokin abin nan sa shi ya ciro kansa ya yanka shi ko yana kallo an gudu an kyale shi shi goge shi ya wuce unguwa ana kallo an san uba zaba an san ni ke yi wannan shi rike tarbi kuma yana cewa ba shi a janna hmm. ike ce ah. wala yaznun wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wannan shine sadi haji za iya sadi haji in ka ga ran da ya kisan kai shi ma sadi haji to ne za a iya kashe shi amma duk nafsin da ka kashe shi shi za shara bai baka dama ba mutum ya tabbe matansa da wani katu ka kashe shi sai da ka kai wani wuri ba za ka kashe ba tunda ba ba ka doka annu ba ila man haram Allah ila bil haqq allati harama Allah ila bil haqq to wala yazununa ba sa zina laifi bayan kisan kai shine zina wanda amma shi aswaki yanzu a ga doki mutum daga babur mata da karuwai na daga lokaci muke zuwa abin nan sas muna karsu da sanyin shi gan ya doki babur mace karuwa a jiya su balangu a daure a tafi ana dariya dakin da zai shiga da shi ma dakin dakin alade duk da yake ba presta saboda talauci zafi zai shiga da su yi zina wurin da yake kwanciya ma ba wurin bani adam bane na kirki amma bai kalli halin da Allah ya saka shi bai ke wannan zina wanda ya shiga da shi lokun da ya shiga da shi da wurin da yake Allah ya sa fakiri wani wuri ma dabbobi ba za a sa su a ciki ba amma ya tafi da shi na zina wani ba shi da tunani to yace wanda suka yi wannan wa man yaf'al zalika yalqa asama zai hada da azaba Allah mai tsanani shi da wannan laifukan da yake a kere Allah ya sa ba ma iya cikin su ba ma sama akwai cikin su wai na yi Allah ya kiyaye mu da wannan ko. Eh, ba shirka ba katil nafsi zina babu shi da shi zina na cici boraye kallo yara mata mutane ba gari ba da Allah ya kiyaye Allah kiyaye wannan Allah alwala zai na ga tafiya da shi amma kara dawa ma ne alwala na na za da lasar yana tafiya da waɗannan abu amma ba wanda ya dawama in ka dawama kuma shi abun zai zama ifi maka an kai da kan me ne ne? <laughs> wannan ya yi wala an ce shine zai je da kota ya ce wani almajirai suka ce da tambaya mun ba suka ce ai ba kofan da za a yadda a kalli mata wanda Allah ya ce su kyawawa shi yau sun yi yatim ya ce ai inda Allah ya ce a duba duwatsu da abubuwa ai kyau mai na daga cikin hikima Allah a duba inda Allah ya ce abu <laughs> a ji a duba waɗanda Allah ya zuwa da su ba wannan kyau mace ba da a ba su kofa ne karin saurayi ba abin da ya dame shi jiya muna wucewa wani su karman mota sun cika matasa ya irin da ya masu goma sha biyar sha shida nan kasan su da maukaci kaɗan ne maukaci da waɗanda matasan ba daji haka ban sa in sun gudu sun wuce mutum shi su masa haka ni ban gane wannan yare ba eh motar matashi sama yake wani ya shiga ba ba nama zuma ba za a gani ba amma sun wuce shi su maka haka dubara ne irin zariya zuwa a nan ɗan karamin mota sun ci ne. motar kuma haka yake ta yi amma ba wanda yake ma dan wanda wasu amma an wuce shi a yi haka ni na tambaye me yake nufi haka ne mana suna da biyu ga isa ka bi su ku to wannan da wanda yake shi ci yake waka shi kadai me bambanci su ne bai san rayuwan ba ɗan fice-fice haka sha shida sha bakwai ishirin mota haka ike yi mota haka ike an wuce sha yi haka ya ke nufi na ce da rufi suke ga isa ka bi su ka san ke da ba ba ga za nake da kai ba a lokacin da wuce in bi ka ba ka kirgo ne rayuwa da ake ciki saboda abin da ya rasa abin da zai masa daɗi a rayuwa ta gudu wannan wallahi in motar ya siye a cikin jeji ko ya shiga wani rami ba na saman naman su shi a raba da eh, ai ma ba ta wazantuwa ba ta wazantuwa ba ta wazantuwa ba sa wazantuwa shi ne ke cewa waye ne da Allah shi ya mana ike cewa haddathana musaddad haddathana yahya an sufyan qala haddathani mansur wa sulaiman an abi wa'il an abi maisara an abdullah qala wa haddathani wasil an abi wa'il an abdullah radiyallahu anhu kala sa'atu au su ila rasulullah an tambaye manzala ko ina tambaye rawi kusa ina shakka ne ko shi rawin sahabin shi ya tambi manzana ko an tambi manzana sahabi ina nan ayu zambi inda Allah akbar an tambi manzana wani laifi ne sallallahu alaihi wasallam mafi girma a ban kasa kala ataja Allah lillahi nidan kama kishi shi kowace irin ibada kuma wanda shi ne muke gima da sauran yan wasu a zo a ringe wani kira wani mutum bawa Allah salihi a ringe amfani da jikinsa ko na abu wallahi nan ne baka yarda ba Allah ba wansa Allah ba shi da kishi akwai wani kasat na dauko shi insha Allah sati mun dawo da karatu zan sa maka kuji ya kamata a kawo maku ji shi'a ya ce a ali al'ardar ali waye eh, ce ali waye ne ali menene ali duk duniya ali sama ali rana ali duk komai ne Allah mu waka ce yi waka na na na karbi shi na nan insha Allah kun zo zan zo ku hanta ku gai abban da ake fada mutum ki fada ku ringa ji lokacin zan karama ma gode ma Allah don ku kware ku da wannan tarbiya shi na li bani adam ne Allah ne ke son sa ya harce shi kuma yana tare da manzo Allah shi ka ringa faɗa abin da baka sani ba Allah ba ne Allah mu bayin sa ne ba kuma wannan duniyar da muke ya Allah ya hace wadannan miliyoyi babu su ma ba ma san wani duniya yana nan ba wanda duniyar ma zai narke wani harita daban cikin saurarwa da wannan duniya zai shiga dubu Allah yana da shi miliyoyi a can shi ka zo kawai da tunanin ka ka dauki wannan kuma duniya da wanda yake ciki kamar da Allah kaɗin tunani ne wani tunani duniya fa da kake gani wani tauraruwa duniya miliyoyi ne in an dauki wannan duniyan da iskansa da yake cikin ce ko zai shiga wani tauraruwa so miliyan Allah yana da shi can shi ka zo wannan duniyan kuma da bani adam da yake ciki don Allah ya karrama shi wannan ba shi ka zo ka hada shi da wanda ya ce wannan akuwa ba ma san Allah ba kenan Allah mutum Allah kiyaye don Allah ya hace mu bani adam shi sa manzo Allah yake cewa ka gan tsuntsaye nan su ma al'umma ne kamar irin ku dabbobi da kake gan kafin gan tsuntsun nan kowanne tsuntsu da gurbin sa suke tafiya ko da al'umma aka lafi su da dabbobi da komai Allah ne yake ta ku amma inda yake son ku haka yake son halittar sa baki daya amma ina son ka kawai shi ka zo kamar gurbin sa to ga wannan tunanin ne shine muke so mutane su daina wannan tunanin duniyan ma da muke ciki da abubuwan da muke ciki in ka kula da wani halitta wanda su turawan suke zuwa taurawa taurawa su kan abin ya zama masa jirgin doki waɗannan abubuwan maka sa wani duniya mai tashi hankali ne shi suna mangar miliyoyin ba iyaka to wannan ke kenan da abin da yake ciki ma da ceku da zaki da giwa da duk abin da yake ciki ma ba wani abu bana cikin halitta Allah ɗaya amma ka zo ka zabi wani bani adam da Allah ya mutunta shi Allah ya girma shi ka ce shi na Allah kaga wani tunani ne ba shi da wani ma'ana Allah wayannan wayannan mutanen wala bara ke soci yan shi annan wani da mara Allah ya sa mana da ana karatu wannan rikin da aka yi a Zaria mm. wani wani shahidi wani ya mutu duk kida yadda kiristoci suna yi mana da kiɗa da mata haka aka kuma kabanta ta gurbari da ya zo sallar gawan ma wato ni ba taɓa maganin irin ta ba wallahi sallar wannan mutum malam kin sa ni kasu wani mutum ina aka je makabarta ne wato wani da ya mutu a dariya. wanda rikicin nan da aka yi nan shaka kai shi na sai aka harbe shi sai aka za a yi da jana'iza aka za a yi masa sallar dawa to sallar gawa su jana'izar ta daban ce aka masa wani abubuwa irin da kiristoci da wani fulawa da wani akwati aka da kai suka kwakanta ko da ko wani kashi aka bashi a hannu kan dille ka bana ya rubuce shi da aka zo wato da ya zo sallar sallar ba inda musulmi ce masa ba wallahi ba inda musulmi suke ba aka masa ita eh, kun ga irin waɗannan gashi Libnan kuna duba da Iran wanda suka mutu ba ku ake cewa ko mu da ake irin wannan kasashen Larabawa mafi yawa suna yi. Na da kida da mata aka fahimjala yaki ah. kai ka tashi gari nan ina gaya ma abin da ya fi da kasas ne na to yace su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay zambi inda Allah akbar kal an taj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqak shi ya ce ka shine me yasa ka bota ma wani tare da shi kultu ayu in ka bayan wannan fa sun ma wala thumma ta waladaka ta an yut'ama ma'ak kashe ka don kar ci abinci tare da kai inda ake yin jahiliya mana kisan nafsa ake mangana kultu ayi kala an tuzani bi halili jarik yi zina ma'ana mutum da ya amince maka mutum da ya amince ka halili mutum da amince ka da mutum da ya yarda da ke kuma makocinka ko kuwa wanda kuke aiki tare da shi ko wani abu ya hada kai amince ka kasin wannan shine a kan mutum da amince ka قال ونزلت هذه آية تصديقا لقول رسول صلى الله عليه وسلم شيء آية سكو والذين لا يدعون مع إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق yace wallazin la yad'una ma Allah wanda ba sa kira la yau wannan yace wannan ayan ta su wannan hadisin don tabbatar da wannan aya wannan aya ke magana wanda boko yake ga ma'anan kanan ki suna da abokai lokaci suna matasa an boko ne sai ina da yana da matansa lafiya ce tana da lafiya duk an boko ne ashe mijin saboda mutuwar zuciya ya san abokanansa suna ban da matarsa shi wata na ya ce da ɗayan wanda kamar min kai ya ce ke kiɗe ne baka amfani da matarsa amma sauran na sai domin amfani wannan rayuwa kaga karfi na fada kuma ake na da wai ana yi kenan to amana rayu shi ya sani kuma ina tare da su abokanai kuma ya san matan aiki sa kenan da dan Allah wannan dabba bai fi shi ba boku ne boku ne wallahi boku a nan ce boku yayi nisa ba abin da baya kawo ba ganin wasu mata suna tambaya mutum da gidansa in zai dan matansa da abokan shi ya ce abokan ka in lokaci ya kuje ku ci abinci ba ku ya a ci abinci ya amince masa wata mace take tambaya da ya zo ya ci abincin kuma yana son shiga ban daki wanka ban dakin ci abinci yi wanka ya fita an amince ma juna to ai ba kai wallahi ba mu tambayar mu ake ta yi in a yi wanka ma ha <laughs> to irin wannan rayuwan mutuwan zuciya shine farko yayi wannan abu me zaka je ka ga wa Allah Allah ba dan boku ba ne ba dan boko ba to ya ba da dama kowa yana shiga gidansa to akwai wani kuma matar ta tsorata ina gida na dawo daga cikin gari ne ta gida na da cikin a shi ya bar sa da ciki ya tafi wajen matar shi abokin nasa sai ta ce mana ai wani ne ya mata zai zo misalin kaza kuma ga abin da ya ce shi ne ta ya hatta daga bayan a ya ne a ne a nan wani ya je ne ya abin da ya shirya zai fasa ne zai fasa ne ina jira in ka yarda ta shi gidan da ka haura mata da sa ta faɗa to za shi ya gaya wa kowa sai ya ce to shi ke nan da Allah ya rufa sa shi a to kai ma ai da ka da ki shahai rasa zakar shahawa billahi na ji rasa shahawa shi na kadi dan iska wannan shege kaga irin naku mara an yi ku munkaran kenan ka ciro a yadda ake diga ya tafi sirara ba wani shaida ta mutu kuma ne ce ne amma Allah ya zo na da ta shi gidan da rufi sannan na wata yarinya na su je Allah suka je suka kwana bayan kwana uku sai mijin nata ya dawo da ya dawo sai ta ce ya same ni akwai abin da ya faru sai ta fara gaya masa ya ce ta ta a bai ce da aka yi haka da sunan sami ya kaza kaza shi rabu da su kawai iskanci ne da mata wallahi ni da shi ya kuma gidan sai da ma muka taru su nan aka dan sa zuka amma da kowa in ya zo gidan a cikin abokan abokanansa kowa ya da malam da ake gishi ne shi ai shi kenan a ya shigar da a a amma ba haka ba za a yi ba wai abu ya kai haka mu ɗakin mana sama na yana kasa sai na zuwa wiwi sai na ji inda wiwi ne sai na kofa na mishi kofa sai kashe ne sai fito idan shi alamun ya shi ne sai mishi ni ba na zo neman wani haka ba na zo ne mai rigima bane amma dai wannan abin da Allah ya baka kyauta ba dina in ce menene menene a ka san ni ba da ba rigima ne ke ba na ji kai ne ka diga ni sai ce look a gani fa na gada ma zan ce maka ni ma wannan wanda ya ne kai shi ke da muna ka san ba yanzu zama ni fara zo in ba kai kama fara ba sai ka maka wallahi abin da ke ya ce in kace za ka maka magana ni ma wallahi sai ni ma abin da ce da muka shi da muna a an yi wanda yake wallahi ka kama da shi wallahi sai a bayan shi kenan ne tunda kare su salama shi kenan na gane ustaz da kake ka wallahi ustaz to Allah ya kiyaye so Allah ya fi mana amma malam ka gani wani wasan kokoyo yace kare yake yi aboki da kuma yana zuwa gidan to me a <laughs> mamaki eh? da wa da matan mutane da shauransu da haka ma'ana matan sau da ma ne zai zama ai ai wa bu ai a an kama su ne da shi da wannan matan marubucin su biyu ne suka kama shi wannan mutum na yake gaya musu dan uwansa ne wanda suka kama shi da aka sun kama sun kama da shi da ita a dawa a cikin dawa da aka kai kyan sun wurin yan sanda gaba ɗaya ma shi yake an an wata ta shari a da kan suke jama'a ya kuwa kuma kama da ai to ai inda wannan tafiyan da muke da shi shine yanzu kowane barawa yanzu yana da dan kansa shiga unguwa a cikin gari sace tafiyansa kuma hukuma ba zai zama Allah ba ina na kota ina inda yan bida suke fara a ya za a yi mutum ya dauki kuka ko sanda ya shiga unguwa isa ta kowa ya rufe kofa a gudu kowa ya rufe kofa a gudu mutum ya rike dan sanda ita kashe mutane idan mutane ya sace abin da zai tafi irin wannan na mutuwar zuciya ne kar ka fita ka taimaka kowa sauro yake ji na ji tafsirin romeo akwai 'yan kasuwa masu irin miliyan ɗaya miliyan biyu nan 'yan fishi suka tare su da bindiga kuma sun yan kawai sun san me kuɗi bashi na hannunsu aka kwanta da su da bindiga shi dai yana kwance yake cewa kai gara mutuwa da a kwaci mu wannan kudin gara mutuwa shi an sata wannan kudin me zan je gidan ce shi an rike bindigan ka shi ya tashi da kirfe buga bindiga shi kai masa karaci ya fadi shi ya karɓi bindiga shi ya ci ku tashi aka bi tsaraye a mai kice su shi ba ma a sharja ciki da mu ne mikawa zaka yi sosai za mata zo kana ce wallahi tallahi ka tuni mana ke ma to ai cikin gari yanzu wani nuna da wani almaji ana kira izala ina kwace miskina sa sun sa masa kai don barayi sun zo kawai cikin in eh, iska cikin garin na sun ta komai su tafi kuma kawai wanda ya bude kofai masu ice masu komai to irin rayuwa na mutum ka bar koyi abin da ya gani dama كتوى حدثنا إبراهيم ابن موسى أخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن جريد أخبرنا قال أخبرني قاسم ابن أبي بز ابن أبي بزة كبه كبني أنه سأل سعيد بن جبير هل هل من قتل مؤمنا متعمدا من التوبة من توبة sa'id mun jubair ya ce abubazza na ya tambayi sa'id bin ce akwai wanda ya kashe mumini a bajangan shi na da tuba kuwa fakaratu alaihi shi na karanta masa wala yaqtuluna nafsa allati harrama Allah ila bil haqq fakara sa'id sa'id ya ce karatuha ala ibn abbas ni ma ka san shi sa'id mun jubair almajiri ibn abbas ne shi qasim ibn abi bazza shi ya karanta ya ce ya tambaye sa kuma shi ya karanta masa wani ayoyi wala yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah illa bil haqq fa kana sa'id ibn sa'id ya ce sun sa'id ibn jubair ya ce qara'tuha alai ibn abbas yace wannan aya na karanta mai ibn abbas kama qara'ataha alayya kama yadda ka karanta mu fa qal shi ibn abbas ya ce hazi makkiyya ya ce wannan ayan makiya na ƙurishawa ne wanda da sun kafirta mu Allah sun yi waɗannan guban shi Allah ya ce in shi tuba zai karba nasahata ayatun madaniya alati fi suratul nisa amma suratul nisa shafe shi wanda ya kashe mutum ya zuta za shi fatawa da ibn ke harai birji ibn basu bai yarda ba mutum da ya ci san kai zai shiga aljanna ita nasaha wannan aya shi kuma ne Allah ya bashi Qur'ani fiye da kowa shi ke fasara wannan da ji kashe mutane yake cewa haddathani Muhammad bin Bashar haddathani Gundar haddathani Shu'ba an Mughira bin Uman an Sa'id bin Jubair kala iktalafa ahlu Kufa fi qatl mu'min ai sabani wanda ya kashe dan mumin dan wasa mun farahatu bihi ibn Abbas shi na je wajen ibn Abbas shi Sa'ad Sa'id bin Jubair ina kuma mana kisan kina fakara nazara akhir ma nazara shi ibn abbas ya ce abin da ya sauka sura na karshe ya sauka wa lam yansakha shi bai nisance cewa bai yi naskhi wancan aya ba aya yana nan daram wanda ya kashe mumini muta'ammidan mutane ba naskha wannan aya ba hmm. yake cewa yace قال حدثنا ادم ادم ابن اياس حسين بابا مالمي بخاري yake cewa hadasana shu'ba hadasana mansur an سعيد بن جبير kala sa'ati ibn عباس رضي الله an qawli ta'ala تعالى jazaohu جهنم kaga wannan ayan shine hake mana fa jazaohu jahannam sakamako wadannan ne jahannam kala la tauba lahu yace bas da tuba ibn abbas yace bas da tuba wa an qawli jalla la yad'una ma Allah ilahan ahar qalat kanat hazi fi jahiliya yace jahiliya mutane sun gaya wa manzo Allah cewa to kace mu musulunta mun yi kisan mun yi zina mun yi kaza mun yi kaza shine la ila man taba wa amana yace sun yi tuba sun yi mu'mina shikenan Allah ya zama amma ba musulmi ba wanda yana cikin musulunci kisan kai ibn abbas ya ce duk wannan wannan ilaman taba wa amana wa amina salihan nan ya ce dama kafire ne maka sun kisan kai suka tambayi manzala ya za mu yi ka ce kar mu yi kaza mun yi shirka mun yi zina mun yi kaza kuma mu shiga musulunci mu ce ya ce ne kurani ya sauka ce taura waɗannan amma mumini da ya san doka Allah ya kashe mutum fa hu jahannam ji buna ba wanda yake tambaya ya ankura mu gama tuku babu qawlu yudha'afu lahu azabu yawmal yawmal qiyamah wa yukhladu fiha muhana da ile buna ba kenan yace za a ninka masa ka kaga duk kowane azaba daban ne amma mai kisan kai da wanda yake zina da shirka za a hada a fulahu azab a sake dinka masa azaban da da za a yi masa zina da da da da da danwan matar ka kuma ko cika wanda amince maka daban ne da zinan abin nan kuma shi ma soki kenan da aure muharrami aure muharrami yafi zina mutum da kanwanka ko matanka ko kanwanka ko abin da ya zama muharami gogonka duk waɗannan su aure da su ma ya fi sharri fiye da ma yin zina don dalili kuwa wanda ya aure abin nan eh, Allah yake cewa umman ya fa'al zalika fa ulaika lahum yalqa menene Allah yake cewa cikin ukun ban da wannan cikin surat nisa wanda bayan Allah ya ambaci umma ya ce eh, ya haranta umma haka eh eh karshen aya miki cewa ya kawo eh shefe eh shefe me eh akwai karshen ayan da Allah ya ba gargajiya ha eh to shi nike so me yace eh ka ce eh, ya ce ya ce menene ya ce eh ya ce innaha wasa'a wa maktan wasa'a sabila kage maktan ya kawo makta nan amma can zina anan bai kawo makta ba akwai ziyada wanda ya aure muharrami kuma eh karshe aya nake so me manta ka ji nisa innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabil kagan abu nawa na nan wurin abu uku amma can nan. bai ambaci maktaba ambaci maktaba to saboda haka yin aure muharrami shi yafi sharifi da kuwa to amma yanzu ma muharrami ba

so ku malaiku na nan ko Allah abin da yasa ba ma tuba kina an ga dawo da ana da su ku malaiku ne abin da ke hana ku shine aya Allah su ma ayoyi na hana akwai musulmi a su eh ban da wannan ma ai ka je hizba ka tambaya mana ka je hizba ko iyali na ta zo ta sai hijab ta muku bayani shi kun gudu akwai ma yaran mata da suke annunta yanzu yanda sun ce ba za su uwansu ne ta rasu kwan suke ta ta kasa shiga gidan ana jiranta ka je kana mangana wani yarwa kana ketare wani ka je lagos bayar mai ji ka bi zai ci <laughs> ba wani siffar mala'ika ciki ga kuri shawa akwai zuriyar da ya kai su ko wanda kuma ke Allah da wannan kace dai ma mai ji sura Allah ike hmm. cewa ina musu حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال قال ابن أبزة سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله ولا يقتل نفسا الا ولا يقتل نفسا التي حرم الله الا بالحق اتى بلغ الا من تاب وامن فسالته فقال لما نزلت قال اهل مكه كان wala yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah illa bil haqq shebir ayan can sama wa man yaqtul mu'mina muta'ammida shi madani ne ba maki ba ne amma wannan kuma maki na san kana rona wani ba zuciyarta karafi na zuwa ya ce ibn abbas ne ke fada ba habrul umma kana da abun cewa kuma tausayin mu gama ka ba shi yace fakad adalna billah kafirin makka sun ce ai mun hada Allah da wani adalna billah mun hada Allah da wani wa katanna nafsa mun zuba da gini alati haramun la ila bil haq wa sai na fawahisha mun yi zina to kace mun yi tuba mu je ina kafin Allah ya iya magana shi manzo Allah kace mun yi tuba duk abubuwan da kace kar mun yi shi to shine yake cewa shi na Allah ce illa fa anzalallahu illa man taba wa amana wa amila amalan salihan yace taban farko sune arnan kuma sun aiki na gari to waɗannan shi ta yi sai shi hasan a ce su ne ibrahim abbas haka ya tafi ya bar duniya kan bakansa yake in ji kafin gama akwai jawabin ka cikin la'ala kana garaje ce babu illa manta ba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yi Allahu sayyi'atihim hasana wa kana lawa bakura rahima ba wannan shi muke sa rai ba an ya samu dace yace hadathuna abdan akhbarana abi an shu'ba an mansur an sa'id bin jubair qala amarani abdurrahman ibn abd ibn abza an as'ala ibn abbas an hatain ayatain ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألته فقال لم ينسخ شيء يتي با وند نسخ شيء kokarin ku da kuke fara aya tana nan da yace mafi yawa kuna dauko wancan aya makiya ne ku nasakha aya madina yace abinda ba zai yi ba kenan don aya madina shine illa man taba wa amana wa amila amala sala yace wannan maki ne makka ne to amma wa man qatala mu'mina muta'ammidan fa jazaa'u jahannam yace madani bayan da ka dauki makki ka zo ka nasuka madani kuma baka da wani ayan da ya soko bayan wannan babu wannan ilimi ne shi da ka kawo naka sabon ilimi shi haka ba yace wa wallazina la yad'una ma la ilaha an akhar kal nazalat fi ahli shirk yace waɗannan dai sun zo manzo Allah ya shiga musulunci ce me za mu yi duk abin da kike fara mun yi shi kuma ina zan tafi shi na Allah yake cewa to in kun yi imani kun yi tuba kun yi kaza to za go ibadan ku babu fa sofa yakunu lizaman halakan ma'ana lizaman shine halaka yace hadathana Umar bin Hafs ابن غياس حدثنا أبي حدثنا عامش حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله خمس قد مضى yace abubuwa biyar sun wuce duhan wanda Allah ya yi magana cikin suratul duhan ya wuce lokacin jahiliya wal kamar kuma da Allah ya yi lokacin manzon Allah an ce wa rum da suratul rum ya wuce wa batasha da kama su shine ranan bazwat wal izam fa sawfa yakun izama shi ma ya wuce duk ya wuce jira lahira kawai mana gulbatu rum wannan an yi shi amma wanda ake kira lizaman shi kuma yake cewa lizaman malamai suke fassara shi daban-daban tun da waɗannan duk sun wuce lizaman ne wani suke cewa zaba ne daga duniya wani suke zaba daga lahira Allah da ya faɗa kila shi ne abin nan alkahatu shi ne abin da ya shafi fari wanda Allah ya masa to ina ganin anan zamu tsaya muna da abubuwa da dan dama na da idan wuce ce ce cikin wannan ranakun zan sai kai ah, mun ga sallah mun gama sallah Allah ya da ba ni sai mun gama sallah insha Allah za ku ji sanarwa za ku makaranta amma abin da nake tunani game da wannan karatu a ah, abubuwan da yake gabana ina ga ba da gaske kuke karatu ba shin da ka sai da ci gaba da rubutuna don ba zan yi nan zaban zo a ringa mun ci rani buhari na duk wanda muka fara da su ba ko daya mun fara da niyyar buhari da buhari